Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Gini da yabe, kashi na goma sha ɗaya. Limshi idan sai tare da harba mota sa giya zuwa ɗaya. Ya sai ta kanta akan gate ya danna uda. Aka wanga masa ya sharara a guje saman titar ransa a jagule. Idan Allah ya so idan ta samu lafiya ido zai bai wa umma hakuri ya sauke mata da ta auri wani shi san ba zai iya ba. Raya ɓaci baraka ta kimtsa ta ta kira wani saurayin ta Nuruddin ya zo ya ɗauke su da mota suka kai ta asibiti. Nan da nan aka shiga basu taimakon gaggawa. alaji ne da ita na skin za mu iya cewa wani cutar fata ne kam da bayan duka ma baya son wasu nau'ikan abinci sai ya yi haka an yi nasara kumburin fuskar kaso 75 a cikin 100 ya tafi rago bai fi kananan kurajen da suka bi shatin hannunsa ba suka kwanta suka yi jajar a bakin gate kuwa ali ya zauna a saman bench din mai gadin sa wanda ya san waye ko kallo ɗaya zai masa ya tabbatar ransa a matakar bace yake barka ce ta fara fitowa tare da yi masa sallama sannan ta janyo faɗa ta dafa kafaɗa da miƙe saboda ta ce ko su hanya ma ba za ta iya ba ita kam da farki da kafaɗar barka haska kusa da gate inda Ali ta so a fusace sha gaban su bata san da shi ba amma babu shakka kamshin turaren sa ya dake hancinta cikin da kakkiyar murya ya ce waye ce da ku kun isa ku fita ba da izini na ba tukunna daga gidan uban wa kuke yawan tsoro barka ta hadiya sannan ta ce yalla bai an tace ba ta da lafiya muka gaita asibiti har dai hannayen sa ya cike da sabon musiba Ina wani murushin kin marina ne baki da lamba waya ne me hana ma da sabat kunna a san da ni in kai ta asibitin an ce tunda na fita kuka fita ina kuka je yana magana hankalin sa yana kan fuskar ta daga ɗaya ta sauya Allah ko yalla bai asibiti muka je abin da nazo da safe kenan sanar da hajiya sai dai hakan bata samu ba waye wancan yandare ko a mota shiru tai yayin da bada ta saki kafada ta soma kokarin rabawa ta wuce saboda ta tana barazanar kasa daukar ta har yanzu kanta yana mata ciwo da ganin jeri idan ta ma yana mata zogi kawai da dan fuskan da kumburin suka ragu sosai ganin ta gaba ya sanya ya kara harzuka tare da yin kanta da nufin kai mata duka da azama baraka ta dare dukan ya sauka aka fadarta rumba ta mata sannan ta soma magiya kai hakuri bai ba wani bane to ba shi ne haɗu da mu muna neman abin hawa ya dauko mu an ta ta san baya san duka sanadin marin jiya ne ya kai ta asibiti kuma ta yi ta kokarin sanar da hajiya mumi hakan bata samu ba dan Allah kai hakuri sauki numfashi sannan ya ce kuma menene kika kara tafiya yayin nake magana sai na babballaki ita dai bata ce komai ba kawai ta dukar da kanta hawaye na bin kuncinta wannan wani irin tozarci ne wannan wani irin rayuwa ne shin da annabin sai kai mata duka a waje shishikan kukanta ne so su tashi inda a fusace ya ce I still have to confirm ku jira na mu je asibitin tare dole zamu koma in tabbatar da maganar ku nan da na yi kira umar direba ya fito da mota suka fada sai birnin specialist clinic rekod ɗin da ya nema inda ya gana da likitan da ya duba ta yi masa bayanin condition ɗin da tiriyan tiriyan tare da tabbacin tana shan magani likitan ya ƙara da cewa wajen da muka yi wa idan nata bana jin wani abu ne serious yake damin idan abin da kawai na lura da shi shine dadewar da ta yi da makantar amma tabbas da tun da ta fara cuta aka je asibiti da tana an mata maganin shi na sanar da su idan suna son aikin idan su yi wikin din ganawa da likitan idan mu zuwa next week insha Allah in dai da kuɗi nan da two weeks sai mu da aikin godiya musu tare da cewa mun gama shirin tafiya zamu je indiya akan idan na tama na gode sosai da ƙoƙarinka a ta bayan kwana goma har waɗannan kwanakin suka shuɗe gaba ɗaya albi kuma suka bar da idan shi ba ta killace kanta a ɗaki ɗaya ba ta zuwa ko da kicin ne babu abin da ke cikin zuciyarta illa wannan ƙaddararren auren a yanzu a duniyar ta kiyayya dai za ta iya kwatanta kiyayya da take wa dadi da wacce take wa mutumin da ya lalata rayuwarta saboda shi yankin ƙaddarar ta ne ya jiho shi rayuwarta kuma ya tafiya barta ne da iya tabo zalla shi wannan ya zo na fama mata tsohon tabo yana nuna mata rashin amfanin rayuwarta yana tabbatar mata da cewa ba ta da muhimmanci a rayuwar kowa ta yiwu an sanar masa an taɓa yi mata fyaɗe har ta haihu amma shin baya ganin cewa ba laifinta ba ne ba baya ganin cewa haka aka kaddarwa rayuwarta baya ganin cewa tana cikin tsananin damuwa tun shekaru kusan goma da suka shuɗe akan faruwar komai da ya shafi rayuwarta Badda ta sanya a rayuwarta tabbas za ta je a mata aikin idanta tabbas za ta roƙi Allah ya bata lafiyar ido tabbas za ta miƙe ta nemi 'yancin kanta tabbas za ta rayu domin kanta tabbas za ta rayu domin bata mutu ba haka kawo wannan lokacin duk da bakin cikin da take ciki za ta rayu saboda tabbas ta san akwai dalilin da yasa Allah ya bata da rayuwa tunda bai dauki ranta ba duk tsawon wannan lokacin da ta dauka tana addu'a san komawa gare shi za ta yi amfani da damar aran numfashi da aka bata da zama mai yanci a rayuwa bata ga laifin alba ita abin gudu ce ainin bai damu da rashin ganin ta ba saboda hakan shine kwanciyar hankalin shi yanzu da bayan tozali da ta ya kasance kamar kullum ba ruwan shi da fitina ya manta da rabon da ya fusata akan abu kalila ya daina jin zafi a ran shi ba wai yana tana ta bane dan ba abinci na kwalma zai siya ba baya ma tunuwa da ita sai wasu lokutan idan yara sun yi maganar ta a gabansa wanda ko tankawa ma baya yi tafiyar ta yi daidai da lokacin hutun yara wannan ya sanya ake shirin tafiya nan da kwanaki biyu masu zuwa ba dan ya so ba ya tattara kan waɗanda za ya tafiyar da su ciki har da baddu zuwan sa ya kai da minti goma a cikin falon sa ne ya karaso fuskar sa babu annori dan baya so mai dinga hada ido da baddu ita ko sam a wannan ranar bata dago ta kallon kowa ba tun da sadda kanta kasa bata nemi san ganin inuwar kowa ba wuri ne ma ya zauna kusa da zuwaira sannan ya kalle ta da murmushi am sorry na baki da tarkacen nan ko murmushi ta sakan masa dan ta san haka yake kiran bibi da zai wai tarkacen ta baka da matsala diye kallon kowa ya anisa sannan ya so mu magana jibi tafiyar mu kuma kai tsaye inda ya za mu je su kowacin ku ta shirya bana san akwai shirgin kaya kar ku dauki atamfa please jallabiya sun isa bata ce komai ba sai baraka ce ta ce to bai ni jallabiya ɗaya ce da ni kuma antuma dai ba su da yawa ya yayi tsaye bada zamu tafi yanzu ki jira ni a mota shiru ta yi maimakon ta bashi amsa abin da ya sanya ya juyo da mamaki yana kallanta ita ko kanta yana ƙasa sai dai kuma cewa ki Fatima baki ji bane ba ta ce za mu fita ki je mota ki jira ni yanzu sannan a hankali ta ce to insha Allah sannan ta miƙe ita ma barka ta bayan ta suka juya ɗakin a tare zuwa miƙewa ta sannan ta ce zan ɗan kwanta kafin ku dawo bai ce mata komai bai shige ciki ta bayan shi sai da suka shiga ɗakin sannan ya kalle ta ni fa ina ga wannan laulayin da yake yayi yawa anya ba ciki ne da ke ba ya zo ya wani takura mun zan je honeymoon ba ki da aiki sai tsinan nan ba baki da aiki sai bacci murmushi dai sanan ta ce duk wannan kumburin da ake kawai saboda na ce ba zan bi ku ba ni babu ruwa na ba wani ciki kawai gajiya da yake min yawa ka siya min shawarma idan za ka dawo bai kula ta ba ya zuba kaya a jikin sa ya so mu kokarin fita doguwar riga a baya barka ta tilasta wa buɗe sakawa ja sanan ta mutu rolin bayan ta tafke mata gashin kanta a tsakiya dama tana fama da cute mouth mai dauke da siraran lips masu kalar pink a tsakiya yayin da wani layin baki ya zagaye su idan da ta zagayen sama da ƙasa baki ne tsayin hancin da bai cika mata fuska ba sai dai dan siriri ne hancin tana da tsawon haɓa amma fuskarta tana da ɗan faɗi sai dai ba cancan ba ugun da abuja yake sosai da yalwan mazaune sai dai tana tafiya ne tare da wani haɗaɗɗen flatomi da ya haɗe da asalin tiny west abin da yake yawan alakanta da bibi doll kenan a siffar jiki kirjinta yana da cika sai dai ba su da tsawo faɗi ne da su a tsaye kyam tana da wuya mai tsayi sai dai ba cancan ba haƙoranta farare tas a jere ras ba ta da wuciya ba kuma ta da dimple sai dai kyau iya kyau baɗa tana da shi baraka kallo ta kare mata sanan ta yanta ya mata turaruka masu kumshi na asali kafin ta mata jagora bayan ta saka mata witch heels a kafarta duk da yake bata da gajarta sam sannan kuma ita ba doguwa ba ce cancan a mota suka same shi ya haɗe gidan sama da ta ƙasa Allah ya so badda bata gani da ta sha take cin wani kallon raini da yake musu a baya yake zaune don direba ne mai tuƙin da gayya baraka ta mutu mazauni a gidan baya gefe ɗaya ta yi azamar rufewa ta juya kallon sosai wa baddo kamshin tunanin ta da ya duki na sha kamshi ma mai lahirin motar idan shi yana kanta har ya direba drive ba ta kalli gefen da yake ba suka haura titi sosai ya kure ta da ido na mamakin kamanninsa da ita ita kuwa da yake gaban ta yi kuri da ido tana sauraron tozarcin da zai biyu bayan wannan fitar rashin dalilin da aka tsara sai dai shiru amma tabbas ta ji alamar ido yana yawo a kanta a baya arena suka fara tsayawa inda ya suka daga mota ne ya zago ya bude inda take zaune ya bude murfin mota ya riko hannunta sannan ya ce ki sauka a hankali mu je zan miki jagoranci nan wuri ne da baki sani ba ba mu ta sako da kafar ta ɗaya sannan ta wurgo ɗayar yana rike da hannunta shine ya rufe motar sannan suka so mu tafiya a hankali yin laushin hannunta ya sanya shi idan shi tare da murza tafin hannunta a hankali bata kawo komai a ranta ba har inda ta je sun tsaya aka nuna musu kujerun zama ya ja hannunta suka zauna akan tusita. sannan a hankali ya ce yana kallon matar da ta zo don jin me suke so ki gabatar mata da abayoyi masu kyau blacks da kuma scholars ki kara mata da red daya na ga wannan ya mata kyau na jikinta murmushi matar ta sanan ta ce ka ya hakuri sa amma zan iya cewa tun da nake a duniya ban taɓa ganin mutum mai kyau irin wannan yarinyar ba ba ma wannan ba za ka bani ɗauki hoto da ita wannan idan nata shi kaɗai ne a duniyar mu dai murmushi yasa ne ya ce thanks for the compliment amma ba magana hoto muna sauri ki gabatar mana da abayar yawa dai tana murmushi ta so mu kawo abayoyin yana zaɓa har suka kammala Sani ya biya ta kaɗin sa ya riƙo hannun da suka fito waje yaron shop ɗin ya bayan da leda kayan a hannunsa tunda suka fito ido yake kansu maza sun yi cincirindo sun zuba wa da ido abin da ya bai wa almamaki shine me abin kallo a jikinsu daga baya ne ya fahimci ba shi suke kallo ba fatima ce lura da wani yana ɗaukan hoton fuskar ta ne har zuƙa shi lokaci guda ya saki hannun ta ya isa wurin mutumin ya wanke shi da mari kana hauka ne kana hauka ne nace da zaka ɗauki matar mutane hoto a wayarka dafe kuncin mutumin yana kokarin ramawa ali ya riko hannunsa ya kara masa wani marin idan ka isa in kuma ganin hannunka ka daga da sunan ramin marin nan dan raina hankalin banza wani da ke gefen sa ya ce malam ka ya hakuri wannan yarinya a bakkallo shi ga kowa idan da kadai zan iya ba da raina fansa akan shi bare wannan zabgege surar da Allah ya mata kuna kama sosai idan an wakace dan Allah ina so ka bani ita cikin jin zafin maganganun sai juya kawai ya kama hannunta ya wurga ta a mota sane zaga ya zauna ya bar su a tsaye suna cece kuce a wurin da kirar da shi zuciyarsa bere reactin wannan abin ba a kanta daga ne ya gaya wa direba ya kasa cin abinci ita dai ba abin da take cewa a ranta dai tana mamakin yadda mutanen ƙasar nan ke tsananin ihu duk sanda suka ga launin idanta Lemu da ruwa da komai aka gabatar musu da abubuwan da ya shafi snacks a ɗakin da yake VIP kamar yadda ya bukata. A kusa da ita sosai zauna a saman kujerar da aka tanada domin baki. sai da ya rantsa idansa sannan ya kamo hannunta abin da ya sanya ta waigo ta kalli inda take tsammanin nan fuskarsa take idan sai ya shiga cikin na juna shi da yake iya kallon ya ji tsike jikinsa duk ya miƙe da sauri ya kawar da kanshi sannan ya soma magana Fatima na san kina jin haushi na sosai saboda abubuwa da dama ki sani duk wani abu da yake shiga tsakanina da ke na bacin rai ban san dalilin shi ba ta kaina nake da sauran fusata a koma me da ya shafe yake abin da yake bani mamaki saboda ni na kasance mutum mai tsananin sanyi na sani aure na tilas aka miki kamar yadda ni ma aka tilasta min auren ki amma na san bai dace in gagara karɓar kaddara kamar yadda kika karɓa ba ki sani ni alwal lahi ban taɓa ki ba babu wannan kalmar mai kama da kiyayya tsakanina da ke ki yar ta ce ya zama min dole in so ki kawai rayuwa aure ne ba zan iya yi da ke ba saboda dalilai masu yawa da wannan nake so don Allah ki fahimce ni kuma ki bani haɗin kai mu warware wannan matsalar sauki numfashi tai sannan ta ce mece ce matsala a nan dadi ni ban da wata matsala da aurenka Gara matsi hannunta ya yi suna fuskantar juna sannan ya ce, Fatima, ban sanar da zuwaira cewa ke mata ta bace saboda gaskiya ba na so ta sani. Na yanke shawara idan lokacin da nake jira yayi zan warware aure na da ke kanki. Amma so nake idan lokacin yayi ke da kanki gaya wa Hajiya Umma ke kika nemi rabuwar saboda ba kya so na. Wani rikitaccen kallo ta wurga masa duk da ba ta ganin sa. In ji da ni ce sarauniyar marasa kunya in kalli idan Hajiya Umma in kai mata bana son auren gudan ɗanta. Bari ka ji idan ma mafarki kake ka farka wallahi ba da ni ba. aure tsakanin na da kai kaddara ce tabbas amma kaddara rabuwa aure ba za ta samu asali daga kaina ba kana da son kanka da yawa an taba gaya maka ta ƙara shi magana tana tsatsare shi da ita tamkar za su faɗo saboda inda suka yi gulugulu suka sauya launi alamar ɓacin rai ya so sosai ya fusata amma shi ne yake nema don haka ya matso sosai kusa da ita har suna jin bugun zuciyar juna haba ya ɗan wata me ya zafi na waɗannan maganganun ki yi haƙuri ba wani abu ke nufi ba taimako na saki kin ji zare jikinta ta ja baya sannan ta ce idan ka zaɓi ka ɓoye wa amarya ka ce wa uwar gidanka ce don kanka amma ni dai na kusa fallasa komai in ya so daga ranar da na gaya mata kar ma ka in kwana a gidanka kukan kura ya tare da gidan tamkar zai da ke ta sai kuma ya fasa yana shi iska yana huci ya ce ki har kin isa ina faɗa kina mayarwa idan kin so ki taimake ni marar lafiya idan kin ga dama kuma kar ki taimake ni duk abin da zaki idan muka dawo wannan tafiya sai kowa ya kama gabansa tsakanin na da ki kika saki kika kuma mayar min da magana kuma sai na babballa ki ana kawar da kanta ta gefe shi ko ya fita ya ba wurin reception kawai ya tsaya ya sitlin bil ya wurin faɗawa mota kawai sannan ya ce da direban drive ganin mintuna sama da 20 sun wuce ba ta jin sa ya sanya ta so mu shiga damuwa har aka yi awa ɗaya ba ta ji sa ba a hankali ta so mu neman hanyar fita har ta nasara wata tafi daɗe ta wajen gurin ga yamma ta yi a hankali ta so mu kiran sunansa ya ali dadi dadi kana ina ba amsa tun tana zagaye tana kiran sunansa har ta so mu kuka mai ban tausayi ya ali tsoro nake ji don allah ka yi haƙuri zan yi abin da kake so aka ta dinga zagaye wurin tana kuka mutane sai kallon ta suke ga lokacin sanyi ne tana da ɗabi'ar jin sanyi ga yamma ta yi san yamma ya so sauka da lalibe ta nemi wuri ta zauna sadda kanta ta yi a cikin cinyoyinta ta ci gaba da kiran sunansa tana ambata kalmar tsoro a firgice tsoro sosai ya kama baddu musamman jin an soma kiran sallan magariba jikinta yana rawa ta miƙe ta soma tafiya ba tare ta san inda za ta je ba kwal ta ji ta yi karo da abu har ya kwali hannu ta kai ta sosa sai kuma ta fashe da kuka hajjuna ki zo ki taimake ni Hajjiya, umma zan koma gadas dan Allah a ta bayan ta ji mure wasu mazan suna magana a kanta baba kaga wata cika wai ta gama haduwa wallahi mu je mu dan latsa ta karawa kunta sauri ta yayin da suka kara nasu suka sha gabanta amma ta ji mana jin haka ya sanya ta ruga da gudu abin da yasa ta hau kan titi bata sani ba sai kara oda ta ji damka an kara ta ana yi tsayawa ta yi tare da dafe kunnayen ta duka biyu tana ambata sunan Allah da karfi ta ji an fusge ta sannan aka daga ta cak aka ruga sai dai tsallaka titi sannan ya dire ta ni me yasa wai baki da hankali ne waye ce ki bar inda na baki da kika fito gidan uban wa ki je yanzu idan da wani abin ya same ki ya kike so in yi jimre sai sanya ta azama fadawa jikinsa ta yana rawa sosai hankalinta ya yi mugun tashi ka kai ni wurin hajiya umma tsoro nake ji zan gaya mata bana auren ka na fasa kaji zan yi abin da kake so shi din ma tausayi ta bashi nan da ne ya kai mata runguma kan da mana fatima ni fa ba na tafi na baki bane kawai raina ne ya bace sai na fita wajen in sha iska in siya ya ra shawarma in dawo hold up ne akan hanya sosai amma wallahi kina raina hankali na yana wurin ki tunda daga wucewar 30 minutes ban dawo ba na yi tunanin zaki fita gashi baki san gari ba kuma baki da lafiya a ido please come down din wannan tsoron kin tana ƙara kankame shi tace na fahimta amma ka kai ni gun hajiya umma kaji kaji zan faɗa mata abin da ka faɗa min jan hannun ta suka je har mota ya zauna da ita sannan ya zauna hankali ya matsa kusa da ita ya rungumo ta jikinsa mamaki yake inda ko ina na jikinta yake karkarwa cikin takaicin yanayin fushinsa akan ta ya ce buddu ki hakuri kinji ji ta nuna masa goshinta da duhu ya sauka ta ce ka gani ko na buga goshi da jikin wani karfi yanzu fuska ta duka sata kumbura ido na zai min zafi sosai kallon na rannan. wai sai haska ya duba wurinsa ne ya kai hannunsa ya shafa akwai maganin da likita ya gaya min da zarar kin sha zai tafi bara mu tsaya mu tsaya sannan kin ji bata ce komai ba har ya gama sai wannan sai wancan suka je gida a wannan daren ali gaba ɗaya bai rantsa ba tunani yake wani irin mugun zuciya yake akan yarinyar nan anya babu wani abu kuwa ko dai zai saka a masa addu'a ne ba zai yiwu a ce akan ta kaɗai yake saurin fusata ba ba ma yadda za a ce fushinsa yana karewa ne akan ta kawai india new delhi tunda suka sauka a airport ake ta kowace kowace ana murna garin ya burge su matuka. sai dai bada san bata ganin garin gashi tana cikin fargaba komawa nijar idan aka gyara mata ta ali na takura ta amma zaman ta anan ya fi mata kwanciya hankali takula ba wanda yake gudun da sa'annan ba a zagin ta ko gulmar babu wanda yake kira mata maita ba ta shaka zuwa koma ina ne babu wanda ya san labarinta ta shiga duniya tunani kawai ta ji sauka hannun shi a nata haba fatima kin san lalurar ki sai kawai ki ta tafiya gaba gadi ki rika jeruwa da mutane yanzu kashi kina kokarin hawa kan titi murmushi ta sanan ta ce ayya hankali na ne ya dauku nagode dadi zuwaira kallon hannun ta da ke sarki a nata nan da nan ta ji wani bacin rai ya ziyarce ta kallon baraka ta sanan ta ce a biya ki kula da ita sannan kuma aikin da ake biyan ki akai ma sai dadi ya miki yaya zaki saki hannun mara lafiya ya hau kan titi wallahi da wani abu ya same ta sai na maka ki bayan kanta kin yi bayani sannan ta matsa tana kokarin ruwa hannun baɗar ta ka sake ta sakale cikin na'al tana sauraron su jin duk an yi tsit sanya ta zare ta sannan ta gyara tsayuwa ta tace. baraka zo mu je ko a hotel da suka sauka kuwa dakunan baccin suna manne da na juna shi da zuwa daki ɗaya shi da zuwa daki ɗaya suite ne amma mai ciki da falo da dan ƙaramin kicin mai ɗauke da gas da abin gashi tare da abin ɗumama abinci sai tukwane biyu da plate hudu akwai culinary set da komai da mutum zai bukata dakin su ma komai akwai kamar wancan bayan kwana biyu tun washe garin ranar da suka zo suka je asibiti an yi gwajin ido da komai an suka rana aiki kuma wuce ranar tafiya su a kwantar da ita a asibitin don haka suka shirya dukkan su zuwa asibitin direban da ya dauke sa asibiti ya ajiye Ali da Baraka da baɗu sannan zuwa yara da yara suka wuce masaukin antisar da ta zo da yara garin jiya ita da mijinta su biyu ne kaɗai a ɗakin don Baraka ta ba su wuri ita tana wasa da yatsun hannayenta shi ko ƙoƙari yake yi mata magana amma yarsa me zai ce da kire tattaro college din sauri ɗaya, sannan ya soma magana jibi za a shiga da ke aiki da karfe tara na safe ni da zuwa da yara za mu je dubai ba za mu daɗi ba sati kawai za gobe da sassafe za mu wuce so na ji zamu mu biyo ta nan na bawa baraka kuɗaɗi duk abin da yake so za ta miki na karɓo miki sabon layin waya idan kina son wani abu ko magana da ni ki saka ki kira ni kallon wurin da sautin murya suke fita ta yi a kidimi. amma me yasa za ku tafi duka gobanni? banni me yasa ba za ku bari idan aka yi min aikin ma ta fita ba ya alani tsoro nake ji dan Allah ka tsaya mana sauki numfashi idan babu yanda za a iya tsaya din hakuri zaki kin ga kuna tsaya babu abin da zan miki sannan idan ban yakan ba ba zan samu isasshen lokacin da nake so ba na baro tarin ayyuka a gida dole zamu yi su ni dai ka taimaka ka tsaya a gama aikin tukunna wallahi tsoron aikin nake taswaye da kan kujerar da yake zuwa kan gadon kusa da ita sosai ya kamo hannun tare da cewa ba rashin kulawa bane Fatima ki hakuri idan na je ma sati kawai zan yi inda kin ji kawai ki kwantar da hankalin ki addu'a kin ji kukan ta kara sauti har da sheka har ga Allah tsoro take ji gani take tamka idan aka taba mata ido za a birkita mata lissafi a ƙara dagulawa shiru yayi bai san dalilin da yasa zuwa ta kafi akan tafiyar tare da yayarta ba shi da kanshi ya san bai dace su ba wannan yarinya da zalla da aiki kawai ba yanzu idan wani abu ya taso bayanan ya zai yi ya marasa dalilin da ya sanya yanzu banda tausayi babu abin da take ba shi me zai tashi hankalinki akan wata makauniya zuwaira mijin ki na san ki kuma kawai lalaba zai ji haka har yanzu halin wannan bakin kishin na kenan nan nisa wata sanan ta ce ba haka ba ne ba kawai ne yanda yake titin inda ne yake ban mamaki komai za ta yi faɗa ne a gunshi sai dai kuma ya dinga nacin magana kenan a kanta kuma duk da ya hantare da koyi mata faɗa to fa za ki kula cewa baya bacci mai daɗi kuma idan ya kwana biyu bai ganta ba ya dinga nacin tambayar yara kenan akan ina take yanzu dai haka na gaya miki akan ta muka biyu ta kasan nan na tambaya ya ce cousin ɗinsa ce suna kama ba shakka amma tuwon wallahi ni ba yarinya ba ce alamomin so gaba ɗaya sun bayyana a wurin alana yarinyan nan murmushi ya sura ta yi zuwa ko dai kyawun nata da ke faɗa ne ya rikita ki haka kin ga dukkan da kika ruɗe wai ba ta fuska ta yi sannan ta ce duk kyawun bibi da ake faɗa yarinyar ta dauko wai ana zancen kyawun alutu wallahi bai ko kama kafarta ba san Allah bana ma son kallon yarinyar nan tsaba kwarjin da take mu ni fa shi yasa nake so in tattare ina ina wani tafi abuna ni da mijina wannan tsinanin idan idan ya warke sai ta ce bata samu ba dariya sosai Yusra ta sannan ta ce tashi mu je in ganta ni dai in masa sannu tunda kin nace sai kin bi mu da za mu je hutawa a mu jiki a sanye ta miƙe suka goma kukanta ya tsananta abin da ya so mu rike tunaninsa kenan matsawa ya dabda ita ya janyo ta jikin shi haba mana Fatima yanzu ke idan na gaya hajjia umma kin tashi hankali kina ganin za ta ji daɗi ita ba ta da burin da ya wuce ki samu lafiya ki daga gani kamar kowa yanzu lokaci ne da ya dace ki addu'a Allah ya sa a dace akan aikin nan ba ta ce kuma ba sai kukan da take rage wa sauti to yanzu ki bari zan saka a tota hajiya umma jibran da za a yi shi kenan. da sauri ka daga masa kanta sai dai ta daina kukan ba rage kukan sauti kawai dai mayafin abayar da ke kanta ya zame su ma kanta ya bayyana hannu ya kai yana shafawa a hankali tare da cigaba da rarrashinta turo kofar da aka yi sanya shi dagawa ya kalli kofar da sauri zabura ganin zuwaira da yusra kuma duk sun kula da hakan jinya ta daga jikinsa ya soma yaƙi anti yusra sanar da zuwa da Fara'atu ta amsa masa sannan ta matsa kusa da mara lafiyar ita ko zuwa ko ta kude bata kara ba ta kafe shi da ta, amma ta baci alhamdulillah ta yan tsakar gida anan nan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyu cigaba da ta tsakar gida ku cigaba wallahi duk kuma ra'ayin ku tambaya cikin gyara korafi ko ba haka zalika shi cigaba da taya mi a gurgurun ɗinku na facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida